واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درسين darasi na لتابع الأدب al'adab al-mufrad na za mu yi ƙoƙarin karanta hadisin 419 zuwa hadisi na 424 wannan darasi yana dauke da bayani matsayin zagi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam التحذير من المصبة الإمام البخاري يكاو بابي نقرية 98 يتي باب السباب babi game da zage-zage wato hukuncin zagi ga musulmi zagi yana zuwa kashe biyu yana zuwa iri biyu a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan ya zo kuma a kalmar larabci yana daukan wato kalmomi guda biyu da ashatmu da kuma asabbu waɗannan kalmomi sun zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a larabci ana amfani da kalma ta ashatmu da kuma kalma ta asabbu nan bayani game da zagi wannan yana cikin littafai na buga kamar lisanul arab mujallar na farko shafi na 455 sau da yawa idan aka ce ashatmu ana nufin asabbu hakanan kuma idan an ce asabu ana nufin ashatmu amma idan kalma ta zo ita kadai to tana daukan ma'anarta daban domin haka ana samun bambanci tsakanin ashatmu da kuma asabu da larabci idan aka ce ashatmu magana ce mummuna wato magana ce ta aibantawa wacce za a gaya wa mutum a gabansa kuma wannan maganar ba ƙarya ba ce ba ƙage ba magana ce ta gaskiya aka faɗa wa mutum a gabansa amma magana taɓatanci ne maganar tana da aibu ba ƙage ba ne gaskiya aka faɗa amma duk da haka wannan magana ana kiranta zagi gaskiya ce aka faɗa amma kuma zagi ne wanda shine shatunmu misalinsa shine mutum ya aikata wani abu na wauta sai ka ce markai dai wawa ne wauta ya aikata ka gaya masa kai wawa ne kaga ya faɗi ya aikata wani abu ka faɗa mar kalmar da ta dace da abin da ya aikata don haka kalmar ka ta dace da wannan mahalli amma kuma zagin sa kai me yasa aka ce zagi ne saboda kalmar da ka faɗa a gabansa aibu ne amma da zaka da za ka faɗi aikin da ya yin shi ne wauta a gabansa bai zama zagi abinda ka aikata dinnan nau'i ne na wauta baka zage shi ba amma idan ka ayyana shi ka ce wani eh, kai wawa ne saboda ya aikata wauta duk da cewar kalmar taka ta dace da aikinsa wanda shi ake kira a shatmu ka zage shi duk da cewar abin ya aikata haka din ne kamar misali abu hilal al-afkari littafin mu'jamul furuqul lugawiyya yana shafi na ya yi magana game da bambanci tsakanin kalma ta ashatmu da kuma a sabbo malamin yana kokarin bambanta ma'anar kalmomi da sukan zo da ma'ana iri guda don haka yasa littafin sa yana da muhimmanci mu'jamul furuq al-lugawiyya abu hilal al-askari sau da yawa akan kira a shatmutun a matsayin asabu ko a kira asabu a matsayin a shatmu amma hakikatan kowace kalma tana da ma'anarta wanda in ka duba littafin ihya ulumuddin na al gazali shi ya yayi magana shi ma game da abin da ya danganci alfasha littafin ihya ulumuddin mujallar na uku shafin 118 yana cewa haddul fuhshi huwa ta'zir an al-umur al-mustaqbaha bil ibarati sariha mutun ya faɗi magana magana da ba ta da kyau gaban mutun gaban wani wannan yana daukan ma'anar zagi idan magana da ya faɗa aibu aibanta mutun yake sau da yawa mutane sukan faɗi irin kalma ta asbab ko kuwa kalma ta ashatu idan aka ce a shatmu ka faɗi magana da ta dace da aikin mutum idan aka ce a sabbu ka faɗi magana da ba ta dace da shi ba magana ita ma ta aibanta shi kaga maganar da ka faɗa idan gaskiya ce ta dace da aikin mutum to ana ce mata a shatmu shi ne muka ba da misali kamar mutum ya yi wauta ka ce masa kai wawa ne gaya masa kai wawa ne gabansa zagi ne duk da cewar abin da ya aikata ya dace da kalmar da ka faɗa to amma idan abin da ka faɗa mar bai dace da abin da ya aikata ba to wannan shi ake kira asabbu kamar misali dan abu kaza wannan kalmar bata dace da shi ba bata dace da aikin da yayi ba al-imam al-ghazali yana cewa aksaru zalika yajri fi al Wika al-wiqa wa mimma yata'allaqu bihi zagi na asbab na asbab yana dangantaka da abin da ya shafi alfasha wato kalma ta asibab ta himuni akan kalma ta ashatu idan mutum ya aikata wauta ka ce masa kai wawa ne yana da sauki akan kalma ta asibab shine kace ɗan abu kaza wannan ya fi muni don haka yasa al ga zami yake cewa galibi waɗanda suke amfani da irin wannan kalma za ka samu ba su da addini amma kalma ta wancan nau'i na zagi a ce ma kai wawa ne ko kai jahili ne wannan yana da sauki wanda akan samu yana faruwa hata ga manyan mutane amma kalma ta asibabu shine ka aibanta mutum da abin da ma bai dace da shi ba wannan mutanen banza suke yin sa wa ahlus salahi yatahashawna anha mutanen kwarai suna kokarin kame bakunan su ga irin bakunan su ga irin sa iza'i wa imma إما قصد الإيذاء وإما الإئتياد alfosfat sau da yawa za ka ga mutum yana yawan faɗin wannan kalmar ba ma da nufin zagin ba saboda lalacewar ɗabi'arsa mutum magana ma yake sai ya ɗan abu kaza magana ma yake ba zagin wani yake ba amma bai iya magana ya ƙare sai ya kawo kalma ta zagi alimabul gazali ya ce wannan ɗabi'a ce ta mutanen da suka kusanci shaidan mutumin da ya zama to yana kusa da shaidan to za ka samu maganarsa ba ta karewa sai an samu kalma ta zage ta shigo wa ahlil khubuth wal lu'mi uh, wa man adatuhu musabbu ka tarar da mutane ne waɗanda al'adarsu ce zagi to don haka zagi yana daukan ma'ana biyu kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi dole ne sai ka bambanta su dole ne don idan baka bambanta su ba za ka samu matsala wajen fahimtar hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai bambanci tsakanin ashatmu da asabbu ashatmu ka faɗi magana mara kyau ta aibantawa a gaban mutum amma maganar ba kage bace amma asibabu ka faɗi magana ta batanci a gaban mutum maganar kuma ba gaskiya bace dukkan su zagi ana ana kiran zagi amma akwai bambanci tsakaninsu ta wajen hukunci illa dai gaba ɗayan haramun ne kamar yadda bayani yake tafi akwai hadisin jabir bin sulaim al-hujaini wanda ya zo cikin al-musnadul imami ahmad wanda sahabin ya ba da labari a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo ga annabi fa'iza huwa jalisun ma'a ashabihi na tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbansa faƙuntu sai na ce ayyukumun nabiyu daga cikin kuwaye annabi don haka bai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo ya tarar da manzo yana zaune da sahabbai yana tambaya waye cikinku annabin Allah Kala ya ce na manta ɗayan biyu ne fa'imma an ya kuna an ma'a ila nafsihi ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya min ishara da kansa ya ce ni ne wa imma an yakuna ashara ilayhi alqawm ko ko wani ne cikin jama'an ya nuna shi na dai manta yanda abin ya auku yana bada labari qala yace fa idza huwa muhtabin bi burda sai gashi na tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lulluba da mayafi ya ruhu da mayafi kad waqa'a hudbuha ala qadamayhi gezar mayafin ya sauka akan sawayen shi mayafin na da geza gezar ta sauka a kan sawayen shi ƙala sai na ce faƙultu ya rasulallah ajifu an ashiya a fa'allimni ya rasulallah na wato jahilci wasu abubuwa game da addini ka karanta da ni waɗannan abubuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi daga cikin abin da manzo ya gaya mata. yana tunawa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ittaqillaha azza wa jalla ka kiyaye Allah mabuwayi mai ɗaukaka rayuwarka gaba ɗaya ta zamanto kana kiyaye Allah wala ta haƙiran na minan ma'arufi shay'an kuma kada ka rena alkhairi ko mai ƙanƙantarsa alkhairi karka rena shi saboda ita damar da kake da ita kenan yanzu da zaran Allah ya karɓi numfashinka shi kenan wannan ƙaramar damar da ka rena ma ba ka iya samun yinta don haka yasa komai ƙanƙantar alkhairi ka yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau an tufriga min dalwika fi ina'il mustasqi ko da a ce zaka tafi ɗiban ruwa wani ya taho da guga da bokiti ko da daro ko da wani kwano yana so ya ɗebi ruwa ya zuba a ciki kai ka ɗebo ruwan sai ka zuba mar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ma alkhairi ne wa iyaka wal makhila kuma ka kiyaye takama karka yadda a same ka da takama nuna isa fa inna allaha tabaraka wa ta'ala la yuhibbul makhila saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya son takama duk mai takama Allah bai son shi Allah ka tsare mu wa inimru'un shatamaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inimru'un shatamaka wanda shine inda kalmar ta fito wa inimru'un shatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamu ya'lamuhu fika idan wani mutum ya zage ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar ashatmu idan wani mutum ya zage ka menene ashatmu ashatmu shine a faɗa maka bakar magana a gabanka ta dace da aikinka magana ta dace da aikinka amma kuma an faɗi magana ta ɓatanci gare ka ta don haka yasa malamai suka ce fassara ta ashatmu ita ce ka aibanta mutum a gabansa ta wani aiki da ya yi wannan aibanta tashi da kai zagi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kushe ma bi amrin ya alamuhu fika saboda wani al'amari da ya sani game da kai ya sani game da kai ka aikata wauta sai ya ce ma wawa kaga ya aibanta ka da wani abu da ya sani game da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamuhu fihi to kai kuma kada ka aibanta shi da wani al'amari wanda kai ka sani yana tare da shi shi ya san kana tare da wauta don haka ya kira ka wawa kai kuma ka san yana tare da wata siffa ta na ƙasa manzon Allah ya ce to kar ka kira shi da wannan siffa din idan mutum ya ɓace ka a gaban ka kai kar ka rama wannan batanci ashe waɗannan nau'uka na zagi guda biyu da ashatmu da asibab kowannensu ba shi da kyau domin a shatmu shi ne ma ya fi sauƙi mutum ya aikata wani abu ka aibanta shi da abin da ya aikata ya dace da halinsa ya yi wauta ka kira shi wawa kaga ya fi sauƙi a kan a zagi mutum a ce mai ɗan abu kaza ya fi sauƙi saboda abin da ka faɗa mar ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta a kada karama fayakuna laka ajruhu wa alaihi ismuhu za ka samu lada sannan shi kuma zai samu laifi wala tashtuman na ahadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ka yarda ka zagi wani saboda haka sai wannan sahabi ya ce fa ma sababtu shay'an ba'dahu ban sake zagin wani abu ba a bayan wannan haduwa ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu wannan hadisin ya inganta kamar yadda ya zo cikin silsilatu sahiha Hadis hadisin 770 da kuma sahihul jami'i sagir hadisin 7309 don haka yasa malamai suka ce kowane irin nau'i na zagi haramun kamar misali al-imam an-nawawi cikin sharh sahih muslim uh, juz'i na biyu shafi na 54 al-imam an-nawawi yace as-sabb fi al-lugha ash-shatm wa at-takallum fi ird al-insan bima bima ya'ibuhu zagi wato shine faɗin magana wanda ke nakasa mutuncin mutum ka faɗi magana da za ta aibanta shi a gabansa wannan shine zagi kaga an samu ta'arifi na zagi don haka zagi ba shi da haddi zagi ba shi da iyaka babu wata kalma da aka ware a ce wannan ita ce kalmar zagi wancan kalmar ba ta zagi ba ne da za ka fahimta shi ne mai ake nufi da zagi zagi shi ne faɗin magana ta ɓatanci a gaban mutum idan ba a gabansa ba ne ba ma zagi ba ne ya ɗauki matsayi na daban wanda ya shi zagin muni amma ka faɗi magana a gaban mutum na ɓatanci wanda zai aibanta shi zai nakasa mutuncinsa shin abinda ka faɗa ya dace da halinsa ko bai dace ba zagi ne wannan ya sa ibn taimiyya da ya rubuta littafin asarimun maslul wanda ya rubuta a kan hukuncin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi da zagi sai ibn taymiya yace sabbul muslim bi ghairi haqqin haramun bi ijma'il umma zagin musulmi ba tare da wani haƙƙi ba haramun ne duk malama suna sun ittifaki akai wa fa'iluhu fasiqun wanda ke zagin musulmi kuma hukuncinsa fasiki ne kama akhbara bihi annabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma hadisin yana tafi a cikin wannan wannan littafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zagin musulmi fasikanci ne don haka wanda ya zagi musulmi wato ya aikata haramun babu wani malami da ya halatta zagi a tarihin musulunci domin fasikanci ne ba shi da haddi kamar yadda ibn taimi ya yi faɗa zagi ba shi da haddi illa ka lura da ma'anarsa duk kalmar da za ka faɗa a gaban mutum tana ƙasa na ɓatanci gare shi zagi ne in ya dace da halinsa zagi ne in ma bai dace da halinsa ba zagi ne wannan shine abin da ya kamata mu sani muhimmin abu ne saboda wallahi akasari muna zagi ba mu sani ba saboda ba mu san haddi na zagi ba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun dauka wato akwai wasu kalmomi da aka ware su dai ake kira zagi alhali zagi shine ka faɗi magana na batanci a gaban mutum in ta dace da halinsa zagi ne in ma ba ta dace da halinsa ba zagi ne kuma yana cikin alkaba'ir mafi girman zunubi a sunar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin al-imam al-haytami zawajir an iktiraf al-kaba'ir yana mujallal nabi da ɗaya. hadisi na gaba حدثنا محمد bin Umayya, kala حدثنا Isa bin Musa, an عبد bin بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس abdullahi bin abbas ya ba da labarin wannan abin da ya auku kala istabba rajulani ala ahdi rasulillah wasu mutane guda biyu sun zagi juna a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu fasabba ahaduhuma wal akharu sakitun da farko dai ɗaya daga cikinsu ya yi zagi amma dayan ya yi shiru wal'akaru sakitu ɗayan ya yi shiru bai rama ba wannabiyu sallallahu alaihi wasallam za jalisun annabi yana zaune a majalisinsa ake sun marar da al'akar can ɗayan da ake zagi ya yi shiru sai ya tunzura ya kufula sai ya rama shi ne raddal ɗayan ya mai da martani fana haban nabi ɗayan yana mayar da martanin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yunkura faƙila sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na hatta ya rasulullahi ka yunkura ka tashi kala sai ya ce na habatil mala'ikatu fa na habtu ma'ahu mala'iku sun yunkura sun tashi shi da nima na yunkura na tashi tare da su inna haza ma ka da sakitan shi wannan da ake zagi da can da yake shiru faradatin mala'ikatu allazi sabbahu mala'iku suna mayar da martani ga wancan da ke zaginsa falamma rabda lokacin da shi kuma ya mayar da martanin da kansa na habatul mala'ika sai mala'ikun suka yunkura suka tashi wanda suna taya shi amma yanzu sun zai da kansa to aikinsu ya kare sai suka bar majalisin da majalisin da babu mala'ika ko annabi bai zama sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ismadinsa yana da rauni me dalili daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin akwai abdullahi bin kaisan abdullahi bin kaisan حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عبد الله بن كيسان ضمن لتفينا علم الرجال tahzibu مثالي تهذيب التهذيبنا ابن حجر الأسقلاني tarjama ta 643 ya kawo magana kansa hatta shi kansa al-imam bukhari mai littafin al-adab al-mufrad dinna yana da littafin tarihi wanda yayi magana akan mutanen da suka zo cikin isnadi yayi magana kan shi wannan mutumin abdullahi bin kaisan da kansa al-imam bukhari yana cewa munkarul hadith wato hadisinsa ba a karba ana kin karban hadisinsa sai kai mamaki tunda da imam Bukhari da kansa ya ce ana kyamar hadisin wannan mutumin amma ya akai ya kawo hadisinsa kuma a cikin littafin al mufrad dalilin da ya sa imam Bukhari ya kawo hadisin sa saboda hadisin yana da da ake kira ash akwai wasu riwayoyi da aka samu waɗanda suka ba da labarin wannan abin da ya auku a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ta hadisin abdullahi bin abbas ba ba ma ta hadisin abdullahi bin abbas ba saboda haka yasa ya kawo hadisin nan misalin su shine akwai hadisin da ya zo cikin al-musnadul imam ahmad an abi khalid al-walibi an an-nu'man bin muqarrin al-muzani an-nu'man bin muqarrin shi ma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan abin da ya auku a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan hadisin ba ma riwayar abdullahi bin abbas ba ne wata riwaya ce wani sahabi ya bada labari mai kamar wannan ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabbara rajulan wata rana annabi yi magana dalilin maganarsa wasu mutane ke majalisinsa wanda aka samu zage-zage a tsakaninsu sabba rajulun rajulan ku. wani mutum ya zagi wani mutum a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faja'alar rajulun masbub shi wanda ake zagin idan an zage shi sai ya ce assalamu alaika idan an zage shi ce alaikas salam alaikas salam alaikas salam duk sa'ilin da aka zage shi sai ya yi sallama kuma haka Allah ya ce a suratul furqan aya ta 63 wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama haka Allah ya faɗa bayin Allah mai rahama ga siffarsu su ne suke takawa a doron ƙasa babu ɗagawa babu ji da kai suna tafiya a cikin sauki kuma idan jahilai suka tsokane su sai su salamu alaikum wannan ita ce siffan bayan Allah na kwarai Allah ka samu ɗauke ta shi ya sa al'imamul haisami cikin littafinsa majma'uz zawa'id ya yi babi da ya kawo hadisin babin shi ne babu ma ya ƙulu iza sabbahu ahadun babin bayanin abin da ya kamata mutum ya faɗa in wani ya zage shi in wani ya zage ka mai za ka ce assalamu alaikum shi ne abin da Allah ya faɗa kaga shi yana ɓata ka kai kuma kana gyara shi yana ɓata ka kana gyara shi saboda ka shi ga annabi na zaune sallallahu alaihi wasallam wannan na zagin wannan idan an zage shi sai ce alaikassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma inna malakan na kuma ya zubo anka kai bawan Allah da kake sallama idan an zage ka albishirinka mala'ika yana kare ka duk sa'ilin da aka zage ka yana gaya mishi kullama shi ta maka haza duk sa'ilin da wannan ya zage ka lahu mala'ikan yana cewa bika anta wa anta a haƙƙo bihi zagin da ka yi a kanka ya dawo kai ka fi dacewa da shi haka mala'ikan yake fada kaga yana kare shi ke kenan wa idza da ku alayka salam idan mutumin ya ce alayka salam sai mala'ikan ya ce a la la la a anta ahqqu ka yi masa sallama la ba shi bane kai ne ka fi cancantar salama ba wancan ba kaga yana ta ƙoƙarin kariya ga mutum to hatta wannan riwayar da ta zo cikin al-musnad tana mujallar na biyar shafin 445 akwai asalin wanda ya rawaito hadisin wato shine abubakarin da ake kira ibn ayyashin ya rawaito hadisin daga abu khalidin matsalar hadisin lam yudrikin nu'man wanda ya rawaito hadisin daga an-nu'man bin mukarrin malaman tarihi sun ce ba su yi zamani ɗaya da wannan sahabin ba saboda haka hadisin yana da naƙasu ya kamata a ce mai ruwaito hadisi ya yi zamani ɗaya da wanda ya ba da labarin hadisin wurinsa to sai zama ba a samu hakan ba bai yi zamani ɗaya da wannan sahabin ba don haka ya sa hadisin har yanzu malamai suke gani wannan ɗin ma bai inganta ba kamar yadda zai cikin bu shari'a na ibn muslih yana mujallar biyu shafi na takwas kuma yana silsilatu ba'ifa hadisi na 2923 to amma akwai wata riwayar kuma da take al-musnad hadisin sa'id bin abi sa'id al-makburi an abi huraira kaga an samu sahabi na uku sahabin da ya yazo cikin al-adabul mufrad shine abdullahi bin abbas akwai hadisin an-nu'man bin muqarrin hadisi na uku shine hadisin abu sa'id al-khudri wanda ya taho ta riwayar sa'id bin abi sa'id al-makburi wanda ya tabbata yana cikin almajiran abu huraira Allah ya kara masa yarda shi ma ya bada labarin abin da ya auku gaban annabi sallallahu a nashi hadisin wanda shi ne ya inganta don haka ya sa imam Bukhari ya kawo wannan hadisin duk da cewa yana da rauni domin akwai riwayoyi da suka inganta Abu ya ce, inda rajulan shatama a babakar wata rana wani mutum ya zagi na Abubakar Allah ya kara masu yarda wan nabiyyu jalisun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune faja'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajabu ya tabassam wannan na zagin sayyidina abubakar sai manzo Allah yana yana yana mamaki kuma yana ta murmushi sai sahabbai na na mamaki ana zagin sayyidina abubakar manzo Allah yana murmushi me dalili me yasa manzo Allah ke murmushi ana zagin sayyidina abubakar kamar yadda Ali bin Sultan wani mai sharhin hadisin yake cewa min shatmir rajuli wa qillati haya'ihi manzon Allah yana mamaki karancin kunyar wancan mutumin da har ya iya zagin na abubakar karancin kunyarsa ya yawa au min sabri abubakarin wa kafarati wa fa'ihi saboda haƙurin na abubakar Allah ya ƙara masa yarda manzon Allah yana mamakin haƙurin na abubakar saboda yi yasa yana ta murmushi sau na abubakar ya dace da abin da ya kamata lima yara min alfarki bayan shakhsayn ga bambanci a fili tsakanin mutum biyu wancan yana zagi wannan mai hakuri wama ya tarattaba ala fi'lihima min al-uqubati kamila idan ana neman mutumin da laifinsa ya cika to sai a samu wanda ke zagin babban sahabi a gaban manzon Allah kasa wannan ya isa abin mamaki wanda zai zagi babban sahabi aminin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban manzon Allah a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatu nazila ga rahamar Allah tana saukowa ga manzon Allah ga wani na ashar shine manzon Allah ke mamaki yana mamaki amma in ya dubi sayyidina Abubakar sai ya yi murmushi ولما alahu min من مظاهر wa jamal على ما هو مشهود لأهل Kamal saboda abin da ya bayyana ga sayyidina abubakar na siffofin kamala abin da ya dace da mutumin kwarai kenan lokacin da aka zage ka ka yi shiru ka bambanta kanka da mutumin banza to abu huraira ya ce falamma aksara lokacin da mutumin ya daɗe ya yawaita zagi sai duna abubakar radda alaihi ba abu kaulihi sai suna abubakar ya mayar da ba duka zagin ba ya mayar da sashin kalmomin da aka faɗa a kansa to nan sai abubakar ya yi laifi amalan لا عملا بالرخصة المجوزة للعوام saboda ai akwai saukin da Allah subhanahu wata'ala yayi Allah subhanahu wata'ala cikin suratul shura aya ta 39 yace walladina idza asabahumul baghyu hum yantasirun dan mugunta ta same ka karama wannan baka ɗauki siffar na ƙasa ba waje atin sanyi sayyi'atun misluha in ji Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon mummuna shine a yi mummuna irin wannan to a sai na abubakar ba duka maye ba kamata ya ce sai na abubakar ya rama zagin gaba daya don abin da Allah ya ce waje za jaza'u sayi sayyi'atun misluha amma abubakar ya ce radda alaihi kaulihi sai na abubakar ya mayar da wani sashin zagin da aka mar ba duka ba kaga anan ma bai yi ma abinda aka bashi an masa izini ya rama an yi masa sayyidina abubakar izini ya rama a cikin alkur'ani me sa manzon Allah ya yi sha'awar na abubakar da bai rama ba saboda ƙarshen ayar faman afa wa Afla fa ajruhu ala Allah wanda ya yafe yayi ma kokarin gyara tsakaninsa da mai zagin shi to ladan sa yana wurin Allah Allah ya yayi masa na abubakar izinin ya rama manzon Allah kuma ya fi son ƙarshen ayar na abubakar ya yafe. ya ma kokarin gyara tsakanin shi da wannan mutumin in ka dubi suratul nahl aya ta 126 Allah subhanahu wataala yace wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi idan za ku rama kuna da damar ku rama gurgudan yanda aka cuce ku kaga Allah ya ba musulun abubakar damar ya rama duk zagin da aka masa wala in sabartum lahu khairul lisabirin nan ma Allah subhanahu wata'ala ya ce da za ku yi haƙuri to haƙurin shi ya fi dacewa shi ya fi alkhairi ga masu iyawa wanda zai iya jure haƙurin to hakan ya fi dacewa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awar duk abin da Allah ya faɗa ya kuma kawo zaɓi na ƙarshe to manzon Allah yana sha'awar wannan zaɓin na Allah ga sayyidina Abubakar shi kuma sayyidina Abubakar yana da dama wacce Allah ya bashi ya rama ya rama gwargwadon yadda aka zage shi sai na abubakar sai ya rama kaɗan wa huwa in kana jama'a bainal intikami an ba'd haqqihi wa bainal sabri an ba'd kaga sai na abubakar ya ɗauki tsaka tsaki Allah ya bashi damar ya rama cutarsa da aka yi gaba ɗaya sai ya rama kaɗan sai ya yafe saura kaga sai na abubakar duka da yi aiki da wannan aya lakin lamma kana al hu kamal amma shi abinda manzo yake sha'awa ga sayyidina abubakar shi yasa yake ta murmushi shine sayyidina abubakar ya samu kamala abinda ake nufi da kamala idan Allah ya magana guda to kai kokarin ɗaukan ta gaba ɗayan ta karka ɗauki rabi idan za ku rama ku rama daidai yanda aka cuce ku amma da za ku yi hakuri shi yafi kaga Allah ya baka damar karama sai Allah ya kawo zabi na ƙarshe manzon Allah ya fi son mutum ya ɗauki zaɓi na ƙarshe shi ake ce ma kamala al saboda kalamar ta dace da ainihin matsayin sajina abubakar limartabatin eh, mina siddiqiyya martabar da yake da ita na cewa yana daga cikin siddiqai wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa sajina abubakar yana ramawa abu huraira yace fa gabiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya fusata wa qama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fusata saboda an ga canjin fuska da can da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana mamakin abin da ke aukuwa amma lokacin da sayyidina abubakar ya rama sashin zagin da aka mar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga fuskarsa ta canza wa qama min zalika majlis wa khallahuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yunkura ya tashi daga majalisin gaba daya to nan kuma zaka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bayan kuma na abubakar bai yi laifi ba domin abin da na abubakar ya aikata Allah ya ba bashi izinin sa walladina idza asabahum albaghy hum yantasirun wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha Allah ya masa na abubakar izini ya rama wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. nan ma an ba shi dama amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi me yasa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nashi hujja ta ayar alqur'ani a suratul qasas aya ta biyar wa sami sami'u lagwa a'rabu an Allah subhanahu ya ce mutanen kwarai in sun ji maganar banza he su bar wuri to kaga maganar banza wancan ya yi zagi wannan yayi zagi manzo Allah sai ya tashi saboda aiki da ayar alqur'ani sai na abakar sai ya kasa gane ilimin da ke cikin haka ga ayoyi na alkur'ani sun ba shi dama ya rama an ba shi damar ya yafe kuma ya yi aiki da kowane shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda ka fadahikahu abubakarin sannan abubakar sai ya yunkura ya bi shi yana cewa ya rasulallah kana yashtumuni wa anta jalisun mutumin nan yana zagi na kuma kana zaune falamma radattu alaihi ba'da qawlihi gabta wa qumta ni na dan rama kadan sai ka fusata ka tashi wato zahiri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri da zagi zahiri kenan yayi hakuri da zagin sayyidina abubakar da aka yi rama wa sayyidina abubakar manzo Allah bai hakuri da shi ba kaga abu ne wanda ke gaibi yana buƙatar bayani na ilimi don haka yasa eh, sayyidina abubakar ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsa yana nufin ya'ani mal hikima ya rasulullahi me hikima da take haka din ba wai yana zargin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya tabbata akwai ilimi yana kokarin sanin me ilimin da ke cikin haka shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka duk tsawon lokacin da mutumin nan ke zagin ka akwai mala'ika da yake ta mayar da martani a madadinka wani mala'ika ke ta kariya gare ka kuma wannan mala'ika yana ta ƙoƙarin tausasa zuciyarka har a samu haƙuri ka jure har dai a gama wannan zagin saboda babu shakka kowane mutum yana da mala'ika wanda yake masa ishara yake mar jagoranci yake ƙoƙarin nuna masa gaskiya a lokacin da ya yunkura zai aikata wani abu mala'ikan yana rama masai na abubakar sannan yana daɗa ƙoƙarin tausasa zuciyar sai na abubakar falamma radatta alaihi ba a ba ƙaunihi lokacin da ka mayar da martani duk da cewar ba duka zagin bane karama ta amma kuma sai shaidan ya sauko ji manzon Allah wa qa'a shaytan falamma radatta alaihi babu qawlihi wa qa'a shaytan kana ramawa sai ga shaidan ya sauko me yasa saboda majalisin yanzu na zagi ne wancan yayi wannan ya rama shaidan kuma ya zo saboda ya ƙara yunkura na abubakar yayi zagin da yafi ma wanda yayi kuma da zaran ka buɗe baki ka yi zagi ka lura da kyau za ka ga zuciyarka na kaɗawa ina ma wata ƙatuwar kalma wanda za a jefa kana ta lalube yadda za a yi ka faɗi wata magana da za ka ji ka huce to shaidan ne da farkon zagin ka ya kawo da sauki yana kokarin ya zuga ka sai kayi wanda ya fi haka manzon Allah ya ji na farko ya ce to ba zan ji na ƙarshe ba tunda shaidan ya taho nan zai yi kokari ya ga cewar ya ci nasara akan sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana shaytan ya amuru bil fahsha shi shaytan dama umarninsa shine ayi al fasha wal munkar fa khiftu alayka an tata'adda ala khasmika ina tsoro wajen rama wannan zaka wuce iyaka da zaran ka wuce iyaka to shaytan ya ci nasara wa tarji'u zaliman ba'da an kunta mazluma idan ka rama ta wajen ramawa ka ci abin da aka faɗa maka to kai ne yanzu a zalimin ba wanda aka zalunta ba akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu wato hadisan suna da ban sha'awa kuma suna da wahalan aiki ɗayansu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kun abdallahi almazlum wala takun abdullahi zalim ka zama bawan Allah da ake cuta kar ka yarda ka zama bawan Allah da ke cuta ka zama kai ake cuta manzo Allah yake ka zama yana zo da cewar ka kyale a ringa cutanka amma kar ka zama kai ne mai cutan wanda hadisin yana da kyau yana irwaul galil hadisin 2451 ka zama kai ake cuta mutum da ya dauki wannan sifa mutum nawa ya dauki wannan siffa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake murmushi lokacin da ake zagin sayyidina abubakar bai rama ba saboda ya dace da aiki da wancan umarni na manzon Allah ka zama kai ake zalunta ai ta zagin ka kar ka zama kai ne azzalimi Allah ka samu iya dai hadisin shine kun khayra bani adam manzon Allah yake ka zama kai ne mafi alkhairi a tsakanin yara biyu na annabi adam alaihi salam yara biyu na annabi adam wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin su suratul maida aya ta 28 yaran sa guda biyu daya yayi kokarin kashe daya sai dayan yana cewa la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bi basitin yadi ilayka liaktulaka in ka mi ko hannu don ka kashe ni wallahi ban dagawa zan kyale sai ka kashe ni ba zan korama ba abin mamaki shida ne wanda ke cewa wanda ya ƙi kare kansa har aka kashe shi bai yi mutuwar shahada wannan kuskure ne ga ayar alkur'ani ka miƙo hannu za ka kashe ni ina gani na tabbata ina da ƙarfin da zan iya ramawa ko ma in kashe ka amma sai na ƙi ina kallo har ka kashe ni wanda Allah ya faɗa saboda ya ga wannan yaro na annabi Adam alaihissalam abin da ya faru ga sayyidina Usman kenan sayyidina Usman lokacin da aka zo za a kashe shi sahabbai sun yi kokarin zuwa suna usman ya ce ina gama ku da Allah kowa ya tayi zamna suna abu sayyidina usman sayyidina usman ya ƙara wando akan wando dan karma zafin kisa ya sa wajen mutsu mutsu a kai ga ganin al'auransa saboda kunya shi shi damuwarsa kada idan an kashe shi al'aurarsa ta bayyana saboda haka wando sai ya ƙara wando kan wando ya ƙara riga kan riga ya shaɗa mara saboda idan ana daba maruka to kada dai wani ya ga al'aurarsa yace ba ni kaunar kowa ya zo ya kare ya kori kowa kuma abin da ya faru kenan kafin sai na Abu Suman yana da damar ya kare kansa amma ya kyale shine abin da manzon Allah ya fada kun Abdullahi al ka zama bawan Allah da ake cuta wala kun Abdullahi zalim kar ka zama bawan Allah wanda ya zama shine mai cuta din eh, duk da cewar Allah subhanahu wata'ala ya baka damar ka kare kanka amma da zaka ki kare kanka din ba laifi bane to nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa na abubakar falam akun li aquda ma'a shaytan tunda ka rama shaytan ya sauko ni ko ban iya zama wuri guda da shaytan wanda ya saka gana tashi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ababakarin salatun kulluhunna haqqun abubuwa guda uku wallahi duka gaskiya ne ya ƙara mar ilimi kan wancan ilimi da ya nemi sani wannan yana daga cikin salon karantarwar mazan Allah ka tambaye abu kuma ya ƙara ma da zun da ma baka tambaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwa guda uku dukkan su gaskiya ne ma min abdin zulima bi mazlamatin babu wani bawan da za a zalunce shi kowane irin zalunci kowane irin cuta fa yufdi anha lillahi azza wa jalla ya yi watsi da wannan cutan saboda girman Allah kawai an cuce shi amma ya kau da kai ba a taɓa samun mutumin da za a zalimce shi ya kau da kai illa a'azzallahu biha nasarahu face Allah ya ƙara ƙarfafa nasararsa ga wannan mutumin na biyu wa ma fataha rajulun babu atiya duk mutumin da ya buɗe ƙofar kyauta shi aikinsa kenan kullum sai ya yi kyauta sadaka ya ba wannan ya ba wancan yuridu biha sila yana kokarin sada zumunci da wannan kyauta da yake yawaita yi illa zada Allahu biha kasra ce Allah ya kara mu dukiyarsa yawa in dai ka bude kofar kyauta to Allah ku zai bude ma kofar rahmarsa ba za dukiyarka ba za ta kare ba karuwa za ta yi tai na uku wa ma fataha babu mas'alatin duk wanda ya bude kofar roko yuridu biha kasra ba larura ba saboda kawai ya tara dukiya illa zadahu Allahu biha qilla face a dalilin roƙonsa Allah ya ƙara rage dukiyar da zai bashi dukiya mai albarka ba zai same ta ba hadisin yana sunan abi dawud yana al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani haka as-sunan kubra na al-imam al-baihaqi yana silsilatu sahiha hadisin 2231 hadisi na gaba حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديه بن عطيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي أبلة عن أم الدرداء يعني الصغرى أم الدرداء ما أبو الدرداء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ما تستتبيو itace hujaimatu bintu huyay al-awsabiyya ita ba sahabiya bace tana cikin tabi'ai babbar malama ce tana daga cikin malamai da ake amfana da iliminsu a duniya baki ɗaya. matar sahabi abu dardai wannan rajulan taha wani mutum ya zo wajenta malama ce faƙala sai ce ina rajulan nalaminki inda abdulmalik <clears throat> ya ne bin marman al-khalifa da yake tana da maskas ne akwai daga cikin shugabannin musulmai da aka yi wanda ake kiransa abdulmalik bin marwan yana cikin halifofi da aka yi banu umayya to wani ya taho wurinta ya ce mata ai akwai wani mutum da ya tafi gaban wannan shugaban musulmai din wannan sarki abdulmalik bin marwan ya ɓata ta a gurinsa na laminki inda abdulmalik wani mutum ya taba mutuncinki a wurin abdulmalik kaga ya kawo ne kenan wato a fadan mulki an faɗi wata magana na batanci game da ke a gaban sarki a gaban shugaban musulmai gaba ɗaya ka dubi amsar da ta bayar faƙada sai ta ce in nu'uban bi ma laisa fina idan an kushe mana da halin da ba mu tare da shi idan ma har an kushe mana an ce muna wani abu alhali ba ma yi ta ai ba laifi ba ne fatala ma zukina bi ma dai safina sau nawa aka yabe mu sau nawa aka tsarkake mu da wani halin da ba mu tare da shi to akan je ana yabon mu a ce ba kamar wani alhali kuma ba mu kai ba to dan an kushe mana yanzu kaga kenan an rama ko ya zama daidai hadisin yana da isnadi mai kyau kamar yadda zo cikin sahihul adab al-mufrad hadisin 323 wanda shine abinda al-imam bukhari yake mana ishara da shi abinda ya kamata kenan kaiwa mai ne wanda ya zo da magana an bata ka sai ka ce to ai da yawa an yaba mana <laughs> don an bata mu kuma ba komi ba ne wannan misali ne da al'imam bukari ya kawo ta yanda za ka dakatar da kafa da shaidan ke amfani da ita har ya kawo ƙiyayya tsakaninka da wani bare har a kai ga samun zage-zage domin annamimi yana cikin waɗanda ke irin sababta wannan hadisi na gaba haddasana shihab ibn abbadin shihab ibn abbadin qala haddathana ibrahim bin humayd al ruasi an isma'il bin abi khalid hurmuz al-bajali an qais bin abi hazim al-bajali qala qala abdullah qais bin abi hazim yace abdullah bin mas'ud mun yawaita faɗin cewa duk sa'ilin da kaga an kawo sunan abdullahi kawai in dai sahabi manzon Allah ne to ana nufin abdullahi bin mas'ud ne idan ba abdullahi bin mas'ud bane ba za a ce an abdullahi ko kala abdullahi kadai ba sai dai yakan zo cikin littafin muwatta saboda akasari hadisan abdullahi bin umar da an faɗi akan gane idan qala rajulu li sahibihi abdullahi bin mas'ud yace idan mutum ya gaya wa wato wani mutum dan uwansa yana cewa li sahibihi ga abokinsa wato idan ka gaya ma wani an ta'aduwi kai makiyina ne faqad kharaja ahaduhuma min al-islam to ɗaya daga cikin su da ya bar musulunci Abdullahi bin Mas'ud fa sahabi ne idan ka gaya ma wani cewa kai makiyina ne to ɗaya daga cikin ku ya bar musulunci saboda akwai kiyayya kenan a tsakaninku kiyayyar da take tsakanin musulmi da wani kuwa kiyayya ce ta kafirci wanda dama abinda Allah ya izini a kansa a cikin alkur'ani shine a samu kiyayya tsakanin musulmi da kafiri wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha don haka da zaran ka ce an ta'aduwi ka sa shi a tsakanin musulmi da kafir wannan kalma na adawa tunda ta zo a cikin alkur'ani da wata ma'ana abdullahi bin masudu kaga sahabi ne yana ganin babban al'amari ne a samu wannan kalma a tsakanin musulmi da musulmi aubari bari amin sahibihi koko ya barranta ga wancan abokin nasa kala kaisun qaisu bin abi ya yace wa akhbarani ba'du abu juhaifa a suwai bayan wannan magana ta abdullahi bin mas'udu sahabi akwai wani sahabi kuma har yanzu da ya bani labari inji wannan tabi'i da yake kaisu eh, bin abi wancan sahabin shine Abu Juhaifa Abu Juhaifa as-Suwa'i eh, yana cikin sahaban Annabi yara matasa shi Abdullahi bin Mas'ud ko yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa in ka ce ma wani dan uwa musulmi kai makiyina ne to ɗayan ku ya bar musulunci subhanallah kaga sahabbai suna girman magana da Allah ya a cikin alkur'ani ba sa tawilinta zahirinta suke rikewa matukar ba akwai dalilin da ke iya kau da shi daga ma'anarsa ba adawa tsakanin musulmi da mutum yana kasancewa ne kawai dalilin kafirci in babu haka bai kamata a samu adawa tsakanin musulmi ba to abu juhaifa aswa'i wanda shi ma sahabi ne ana kiransa wahab bin abdullah yace inna abdullahi qala abdullah bin masud ya karanta wannan ayar ta suratu maryam aya ta 60 illa man taba wa amana wa amila salihan sai fa wanda ya tuba yayi imani yayi aikin kwarai fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuslamuna shay'a wadannan za su shiga aljanna ba za a rage musu komi ba ya nuna cewar babban kalma ce akwai kalmomin da wajibi ne mu kiyaye wato furta su da harsunan suna iya mana wato illa ta wajen aqida wanda shine abin da Abdullah bin Mas'ud yake nufi kuma dalilin da yasa al-Imam Bukhari ya kawo kenan mutun nawa ke fada wani makina ne mutun nawa kuma kalma ce mai girma Allah ka sa mu kiyaye akwai bayani game da wannan magana ta Abdullah bin Mas'ud akwai hujja amma tana gaba can za ta zo insha Allah cikin hadisi na 433 a littafin nan zaka ga dalilin da yasa abdullahi bin masu da yake cewa mutum yana fita daga musulunci ta dalilin furta kalma guda kalma guda da ta zo cikin alkur'ani wanda tana daukan siffa na kafirai in ka furta wannan kalma to mutum yana samar da matsala ga aƙidarsa za mu iso ga wannan hadisi insha Allah nan gaba sai babi na 199 babu saqiyal ma'i babi game da shayar da ruwa falalansa waɗanda hadisai mun karanta su a baya hadisin 305 zuwa hadisin 306 ya sake kawo shi saboda muhimmancin wannan hadisin haddasa musaddad kala haddasa na bin eh, zaidin albasari kala haddasa laisu bin abi sulayn tawus bin kaisan al-yamani an ibn abbas al-imam tawus ya kawo hadisin abdullahid bin abbas yana cewa azunnuhu rafa'ahu ina tamanin abdullahi bin abbas ya daga hadisin ya jingina eh, shakka laifin wanda ya rawaito hadisin yana shakka yana tunanin kamar abdullahi bin abbas ya daga hadisin ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ibn adam 60 wa 300 sulama a jikin dan adam akwai gabubba 360 al النووي an صحيح مسلم جزء نبي muslim دريبي na biyar shafin حديث domin hadisin ya zo a إضام muslim yace asluhu أصلي السلامة asali as kasusuwa ne na tafin hannu da yatsu saboda su ne kasusuwan da suka fi kankanta a jikin dan adam asali idan aka ce as ana nufin kasusuwa na tafin hannun mutum da kuma yatsunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace au azmin ko kuma kashi kashi wanda ake kiransa al'azmu shine wanda ba na tafin hannu da yatsu ba au mafsilin ko kuma gaba al-fasl min al-jasad gaba na jikin mutum shi ake nufi da mafsil annabi sallallahu alaihi wasallam yace a jikin dan adam akwai kashi guda 360 wanda ya hada da manya da kanana gaba na dan adam da sauransu ala kulli wahidin min kulli yaumin sadaka wanda shine abin nufi akan kowace gaba wajibi ne a mata sadaka kuma kowane musulmi a kowace rana a kowace rana sai kayi sadakan da ta kai 360 wajibi ne shi ma'anar ala kulli wahidin fi kulli yaumin sadaka kowace gaba wajibi ne a yi mata sadaka a kowace rana kullu kalimatin tayyiba sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowace kalma in dai mai kyau ce wannan kalmar tana matsayin sadaka me yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan saboda wannan gudun maimakon an zage ka an faɗa ma bakar magana kai kuma ka faɗi magana mai kyau in ka faɗi magana mai kyau din nan wato yana nufin kana da ladan sadaka bayan ladan haƙuri da za a rubuta mana an zage ka baka raba ba sannan kalmar da ka faɗa mai kyau sadaka ce kamar yadda wancan hadisi yake nunawa ana zagin mutum yana cewa alaikas salam yana sallama ga wanda ke zaginsa wa aunur rajuli akahu sadaka mutum ya taimaka ma ɗan uwansa wato nan ma sadaka ne kowane irin taimako wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka ya ce kada ka na alkhairi wa sharbatu min alma'i shayar da ruwa ya tsiha sadaka idan mutum ya bada ruwa shi ma sadaka ne ka ba ruwa ka shayar da wani sadaka ce shi yasa ya kawo babu saqil ma'i wa imaqatul adha an tariqi sadaka ka kawar da abu mai cutarwa daga hanyar mutane nan ma sadaka ne hadisin sahihul lighairihi yana silsilatu sahiha hadisin 573 da kuma sahihul jami' sahih hadisin 42 da irwaul galil hadisin 461 wannan hadisin abdullahi bin abbas kenan to akwai hadisin abu huraira wanda shi ma yana da wannan siffa don sahabban da suka rawaito hadisin suna da yawa wannan hadisin na abdullahi bin abbas kenan hadisin abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka kowace gaba ta mutane wajibi ne a mata sadaka kulla yaumin tatlu fihi shamsu a kowane yini da rana ta bullo a cikinsa a kowane yini ka ɗauka sadakan jiya ta isar ma na yau la na yau bata isar ma ta gobe ba idan gobe ka samu kanka cikin masu rai to dole sai ka yi ma kowace gaba na jikin ka sadaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mana bayanin hanyoyin sadakan suna da yawa yace ta'dilu bayna ni sadaka ka shirya tsakanin mutane biyu da aka samu sabari shi ma sadaka ne tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha ka taimakawa mutum game da dabba ka dora shi akan dabbansa aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu ko ka daga mar kayansa ka mika mar idan ya hau sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaka ne wal kalimatu at-tayyiba sadaka ka faɗi kalma mai kyau kalma mai daɗi ba kalma na ɓatanci ba nan ma sadaka ne wa bi kulli khutuwatin tamshiha ila salati sadaka kowane taku kai inda zaka tafi sallah ne kowane taku ana rubuta maka ladan sadaka akan shi wa tumitu al'aza an tariqi sadaka ka kawar da abu mai cutarwa daga hanya shi ma sadaka ne hadisin abu huraira yana sahihul bukhari kitabul hajji abwabul muhsar yana kuma kitabul jihad babu man akhadha bir rikab yana sahihu muslim babu bayani an nasma sadaqa yaqa'u ala kulli naw'in min al ma'ruf al-imam al-bukhari ya kawo hadisin abu huraira amma ba cikin al-adab al-mufrad ba sai kawo shi jami'u sahih mutum na uku shine aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam taqul ita ma aisha ta rawaito haka tana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innahu khuliqa kullu insanin min bani adam kowane dan adam wato kowane mutum daga cikin yan adam an halicce shi ne ala 60 wa 300 mafsilin an halicce shi ne akan gabubba 360 wanda shine yana cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a lokacin nan kaga ai babu wani nisa da aka yi ma ilimin likitanci amma gashi manzon Allah na faɗin abin da duniya ta tabbatar da gaskiyarsa a yau faman kabbar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace Allahu akbar wa hamidallah da wanda yace alhamdulillah wa hallalallah da wanda yace la ilaha illallah wa sabbahallah da wanda yace subhanallah wastaghfarallah da wanda yace astaghfirullah wa azala hajran an tariqin nasi da wanda ya kawar da dutse daga hanyar mutane au shaukatin ko kaya au azman an tariqin nasi ko ya kawar da wani kashi daga hanyar da mutane suke bi ba musulmai kawai ba inda hanya mutane na binta sai kai wannan wa amara bi ma'rufin da wanda ya umarni ayi wani abu mai kyau auna ha'an munkarin da wanda ya hana a bar wani abu mara kyau adada tilka 60 wa 300 as-sulama idan kai waɗannan abubuwa har ya kai 360 a rana guda idan ka yi su daga safiya zuwa zuwa kwanciyarka fa innahu yamshi yawma idhin to kana tafiya ne a wannan ranan wa qad zahzaha nafsuhu anin nar annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ka yi su sun kai 360 to ka tabbata kana tafiya ne ka kakkade kanka daga wuta ka kare ka kanka daga shiga wuta hadisin Aisha yana sahihu Muslim kitabu zakat babu bayani annas ya kawo ala kulle nau'in min maruf duk wani alheri da ka aikata sunansa sadaka da abinda al musulmi yake nufi da yin babi da ya kawo hadisin Aisha saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga waɗannan abubuwa ce duk sadaka ne sannan akwai kuma Buraida shi ma sahabi ne Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah yana cewa fil insani 360 mafsilan a jikin ɗan adam akwai gaɓuɓɓa 360 fa'alaihi fa'alaihi kaga ya nuna dole ne wajibi ne ga ɗan adam an ya tasaddaka an kulli mafsilin minhu bi sadaka wajibi ne ga ɗan adam ya yi ma kowace gabar jikinsa kowane ƙashi na jikinsa ya mata sadaka kalu suka ce wa man yuti ku zalika ya nabi Allah ba zai iya sadaka sau 360 a rana ya kai annabin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da hanyoyin sadakar suna da yawa annukha'a fil masjidi tadfinuha ka shigo masallaci kaga wani yayi kaki ya fyace majina ko ya zubar da yawo sai ka sai ka binne manzon Allah yake sadaka ne wa shay'u tunahihi an tariq wani abu da ka gani akan hanya mai iya cutarwa da yace wa shay'u ko ne ka gani akan hanya yana iya cutarwa ka kauda shi shi ma sadaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ma baka iyawa baka da kudin da zaka yi sai manzo Allah yace fa raka'ata buha tujzi'uka idan kai nafila raka'a biyu na sallar walha sun isar ma sadaka 360 din da ya zama wajibi akan ka a kowace rana raka'a biyu na walha wannan hadisin yana sunan Abi Dawud hadisin Buraida kuma hadisin ya inganta yana irwa irwaul galil a mujallal nabi shafiyan 213 al'imamu muslim ya ruwaito hadisin abu zarri shi waɗannan sahabbai duka sun ruwaito hadisi da ke magana akan halittar mutum tana kan ƙasusuwa 360 kuma kowane ƙashi dole sai kamar sadaka a kowace rana har mutuwarka al'imamu muslim ya kawo hadisin abu zarri yana kitabu salatin musafirin babu stihibadi salatin buha abu zarar gifari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadi ahadikum sadaka? kowane ɗayanku gaban jikinsa tana wato ana tashi da sahi wajibi ya mata sadaka wajibi duk safiya sai wato duk garin Allah da ya waye sai kayi sadaka ma kowace kowane kashi da yake jikinka fa kullu tasbiha sadaka subhanallahi sadaka ne wa kullu tahmida sadaka kowane hamdala kowace hamdala idan ka ce alhamdulillah an rubuta sadaka kaga mutum yana iya 360 ma a zaune sau ɗaya shi shikenan ya gama wa kullu tahlila sadaka kowace hailala sadaka ce wa kullu takbira sadaka kowace kabbara sadaka ce wa amrun bil ma'ruf sadaka kai umarni da wani abu mai kyau ba lalle bane sai wa'azi shi ake nufi da al ma'ruf duk wani alkhairi in ka ce ayi sadaka ne wa nahyun 'anil munkari sadaka ka hana aikata abinda shari'a ta kyamata shi ma sadaka ne wa min zalika hadisin Abu Zar al zo yazo da lafazi irin hadisin Buraida yana isar maka yarka'u huma min ad-duha idan mutum ya samu damar yin raka'a biyu da hantsi idan rana ta daga shine ake nufi da hantsi sai rana ta daga sannan sai kai sallah nafila raka'a biyu wannan ya nuna cewar sallar walha tana da falala kamar yadda malamai suka yi magana a kai misalin su al nawabi an ce yace fihi dalilin ala ibami fadl duha wa kadir mawqi'iha wanda ya nuna darajar walha a wajen Allah subhanahu ta'ala wa raka a rak'atayn wannan yana nuna walha in aka yi raka'a biyu mata isar annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kai raka'a biyu na nafilar walha yana isar maka sadaka 360 da ya zama wajibi a kanka adadin kasusuwan da suke jikinka malamai sun sharhi kamar ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa mujallad na 18 shafin 372 yace fa fil hadith annahu ja'ala sadaqa al kalimat al arba' wadannan kalmomi guda hudu kowanne sadaka ne subhanallah sadaka ce alhamdulillah sadaka ce amma ka yi magudi ka ringa yin sa ɗaya bayan ɗaya subhanallah alhamdulillah ka tabbata kana yanda za a yi rubuta maka ladan sadaka don wani ma ya dauka carbin shine zikirin saboda ka sai ringa jan carbin kawai ko da bakinsa bai yi motsi ba in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa sadaka martabobi kashi biyar kamar yadda ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallal na 18 alal badani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu ayyuka na sadaka ma jikinka jikinka ne yake waɗannan ayyuka al'ula ula sadaka bi malihi fa in lam yajid idan ya zama abu na farko shine kai sadaka da dukiyarka in bai yiwuwa kai da jikinka fa in lam yajid iktasaba mala idan ya zama baka da kudin zaka iya amfani da jikinka zaka yi sana'a fa nafa'a wa tasaddaqa saboda haka sai yace wa fihi dalilu wujubil kasb waɗanda hadisai sun tabbatar mana sana'a dole ne ga musulmi wajibi ne ga musulmi ya sana'a domin in ba sana'ar ba baya za ka yi ka saukar da waɗannan dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala fa in lam idan ya zama ko da kana da sana'ar ba ka iya sadaka fa yu'inu al-muhtaj bi badanihi ka taimaka ma wani da jikinka taimako da jikinka shine kamar ka ga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ka nemo cebur ya zama kana cike ramukan da ke kan hanya eh, in dai baka nemi a baka kuɗi a kai ba kana yi ne kawai domin Allah idan kana yi ne don kuɗi ta wannan shine ladanka fa ya yastati ifabilita ne ya zama baka iyawa ma da jikinka to da harshenka ma zaka yi sadaka ai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali da sadakan da mutum zai yi ta waɗannan kalmomi na zikirin Allah fa illam yaf'al idan ma duk ka iyawa fa wani hadisin annabi sallallahu alaihi fa yakuffu ani sharri idan duk waɗannan abin da aka lissafi baka iyawa to yi hakuri a zauna da kai lafiya wannan yinin daga fitowar rana har faduwanta baka ɓata ma wani rai ba ka cutar da wani ba sai a rubuta ma 360 duk ka gama ya ce fal'ula ya ne ta ƙa'u bi malin in ma bi wujudin au bi maksubin wal'ukura ya ne ta ƙa'u bi badanin in ma bi yadin wa in ma bi lisanin in ka lura annabi ya haɗa duk wata hanyar da mutum zai iya samar ma kansa alkhairi ko dai da jikinsa ko da hannunsa ko kai zama da harshensa yanda duk za ka yi dai zama ka amfanar kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a nan dole ne wajibi ne akan kowa kamar yadda waɗannan hadisai suka ishara da shi sai babi na ɗari biyu al-mustabba ne ma ƙala fa'alal awwal al-imam bukhari yace wanda suka zagi juna abubuwan da suka faɗa laifin ana dora shi ne akan wanda ya fara zagin al-imam bukhari ya rubuta wannan babi ne wato saboda dacewa da hadisin da zai kawo idan aka samu mutane biyu suna zage-zage wannan ya zage wancan wancan ya rama al-imam bukhari yace ma qala laifin da suka faɗa fa'alal awal ana jibga shi ne akan wanda ya fara zagin ga dalili hadasana ibrahim bin musa qala haddathana isma'il bin ja'far qala haddathana al-ala bin abdurrahman an abihi babansa shine abdurrahman bin yaqub al-juhani wanda tabi'i ne babba Allah madaukake masa rahama ya karbo hadisi daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almustabba ne ma kala masu zagin juna laifin da suka faɗa fa'alal badi ana ɗorawa ne akan wanda ya fara zagin malam ya tadil mazlum inda bai ƙetara wanda ya ƙetara wato a matsayin wanda aka zalunta ba wanda aka zalunta idan bai ƙetare iyaka ba an zage ka sai karama to idan karama fiye da zagin to kaga ba a cewa laifin ya hau kan na farko hadisin yana al-musnadul imam ahmad da kuma sahihu muslim yana kitabul birri wasila sila babun nahyi an istibab yana sunan abi daud fi babil mustabban da kuma sunan tirmizi babu ma jaa fi shatmi ya zo a cikin wadancan littafai na hadisi da lafazin al-mustabban ma qala fa'ala al-badi'i minhuma hatta ya'tadi al-mazlum masu zagin juna laifin abin da suka faɗa ana tsora shi akan wanda ya fara zagi min huma wanda ya fara zagi daga cikinsu shi ne za a tsora laifin idan wannan ya zagi wancan shi ya fara zagi to wancan ya rama abin da suke yi laifi ne sai a tara laifukan sai a tsora kan wanda ya fara zagin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sharadi ya ce hatta ya atadiyal mazlum har fa sai wanda aka zalunta ya ƙetare iyaka wanda aka zalunta aka fara zaginsa wajen ramawa sai ya wuce iyaka ya wuce iyakar zagin da aka masa to laifin ba zai koma kan wanda ya fara zagin ba hadisin yana sulsulatu sahiha hadisin 580 al-imam an-nawawi da yake wannan hadisin ya zo cikin sahihu muslim ya yi sharhi akan hadisin sharhu sahihi muslim juz'i na 16 shafin 140 ma'anahu anna isma sibabil waqi' min asnayn abinda ma'anar hadisin ke karantar da mu zunubin zage-zage wanda ya auku tsakanin mutane biyu muktassun bil badi'i minhuma kullu duk zunubin ana dora shi ne akan wanda ya fara zagin illa an ya tajawaza sani qadar al intisar sai dai shi mutum na biyu wanda aka zage shi lokacin ramawa sai ya wuce iyaka fa yaqulu lil badi'i aksara min qala da ya tashi ramawa sai ya rama fiye da zagin da aka masa to a lokacin nan shi ma ya zama mai laifi sai al'imamun nawawi ya ce wafi hada jawazul intisar wannan hadisin kaga ya tabbatar kenan babu laifi don rama babu laifi don karama zagin da aka maka wala khilafa fi jawazi kuma babu wani malamin sunna da ya ce. haram ne karama zagi babu shi saboda ayar alkur'ani ta tabbatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar wanda yasa al-imam an-nawawi yace wa qad tabaharat alaihi dalailul kitabi was sunnah hujjoji daga ayoyin alkur'ani hujjoji daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar idan an zage ka kana da damar karama misali ayar da muka karanta a baya suratul shura aya ta 41 wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabilina suratul shura mun karanta walladina idza asabahum albaghy hum yantasirun wanda shi ma yana nuna babu laifi in an cuce ka karama wala manin tasara ba'da zulmihi wanda ya rama bayan an cuce shi fa ulaika ma alaihim min sabil wanda babu laifi akan shi babu laifi akan mai rama zalunci babu laifi inji Allah subhanahu wataala wa ma'a hadha al-imam nawawi ce duk da haka fa sabru wal afu afdal ka yi haƙuri ka yafe shi ne ya fi daraja me yasa saboda a nan dai suratul shura Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ayata 43 wala man sabara wa gafara inna zalika lamin azmi al-umur wanda har yayi haƙuri ya yafe wanda yayi haƙuri ya yafe to abin da ya aikata din nan yana cikin manyan al'amura a wurin Allah subhanahu wa ta'ala al-umur allati amara Allah biha yana cikin al'amuran da Allah ya yi umarni a yi su muhimman abubuwa wato shi ne zama kana da haƙuri sai al'imamu nawo ya ce karka ɗauka don an ce za ka rama zagi kowane irin zagi ne ba kowane iri ba ne saboda haka yasa dole sai mun koma ga bambancin da yake tsakanin ashatmu da asabu wani irin zagi ake ramawa wala ya juzu masbubi an yantasira illa bi misli ma sabbahu da aka ce an baka damar karama to dole rama wadda za ka yi ta tsaya daidai kalmar da aka faɗa maka amma nan akwai sharaɗi malam ya kun kaziban idan zagin da aka maka ya danganci ƙarya au ko akwai ƙage au sabban li aslafihi ko ya ƙetara ka ya isa ga iyayenka to wannan ba a rama shi haramun ne kaga zagin da za ka rama shi ne wanda ake kira ashatmu wawa kawai sai ka ce kai ma wawa to ai kaga karama daidai amma dan abu kaza sai kace dan abu kaza kaga ya ketara har ga iyaye wannan haramun ne a rama shi don haka ba a rama sabu sai dai ashatmu ashatmu shine aibanta ka saboda wani halin da kake da shi ba ƙarya ciki kana da kana da wauta sai yace kai dai akwai wawa kaga ya zage ka saboda wautan da kake tare da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya aibanta ka saboda ya san kana da wani hali hali na kushewa kai ma karka aibanta shi saboda ai shi ma ba zai rasa wani hali na kushewa ba to idan ka sani karka aibanta shi karka rama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi don haka dole ne mu bambanta tsakanin zagin da shari'a ta halatta a rama da kuma zagin da shari'a ta haramta fa min suwarin mubahi al-imam an-nawawi ya bada misali wato na na zagin da aka halatta ramawa an yanta sira ya zalimun idan wani ya ce ma azzalimi kawai sai kai ma ka ce azzalimi saboda ai azzalimin ne shi tunda ya zalunce ka wanda ya zage ka ya zama azzalimi idan ya ce maka ya ahmad wani dolo ko wawa au ya jafi au nahu zalika sai kai ma karama kaga ya tsaya kan shi li'annahu la yakadu ahadun yanfaku min hadhihi al-awsaf qalu wa idan tasara al-masbub amma fa akwai abin lura idan aka zage ka sai karama to fa karka dauka a kiyama kuma za a baka wani lada an riga an gama dama an baka zabi ko dai ka hakuri haƙuri akwai lada in ko karama to babu lada kuma na kiyama wa idan tasarar masbub istawfa bulamatu da zaran karama to fa zaluncin da aka maka ya kare wa bari al al-awwal min haqqihi shi ma wancan kuma a kiyama ba zai tashi da haƙƙin ya zage ka ba don karama illa dai abin da zai tashi da shi wato shi ne laifin ya saba ma Allah subhanahu ta'ala baqiya alaihi ismul iftida uh, zunubin da zai rage kansa da farko ya saba ma Allah saboda shi ya fara yin zagi awul ismul mustahaqqu lillahi ta'ala zunubi saboda an wato an tozarta dokar Allah subhanahu wataala yartafi'u anhu jami'ul ismi bil intisari minhu akwai ma malaman da suke cewa idan mutun ya zage ka sai karama to babu sauran laifi a wurinsa sai a share saboda ai ka riga ka rama wa yakunu ma'ana alal badi ay alal alayhi al-lawmu waz-zammu lil-ismu al-imam al-khatib al sharbini cikin eh, mughnil muhtaj yana cewa la yajuzu an yasubba abahu wala ummuhu kamar yadda duk malaman sunna suke cewa ba daidai bane ka zagi baban mutum ka zagi mahaifiyarsa wannan shine nau'in zagin da an haramta shi ko ka zagi kabilarsa wato idan zagin ya taƙaita kansa ta wannan shine aka ba da damar ramawa amma wanda ya ƙetara shi ko kuma ya zama akwai ƙarya a ciki to haramun ne mafi dacewa dai wato shine yafewa din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ayar alƙur'ani ma ta kwaɗaitar da mu wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aflaha, fa ajruhu 'ala Allah wanda ya yafi yayi kokarin gyara tsakanin shi da dan uwa ladan sa yana wurin Allah inna Allah la yuhibbu zalimi sai dai ka sani Allah bai san azalimi akwai hadisin Uqbah bin Amir wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa silman qata'aka ka sada zumuncin wanda ya yanke zumunci da kai wa'ti man harabaka kai kyauta ga wanda ya daina baka kyauta ko ya daina wato taimaka maka wa'fu zalamaka wanda ya zalunce ka ka yafe masa annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasiya gare shi akwai tabi'i da ake kiransa al-haytham bin muawiya wata magana da al-imam bayhaqi ya kawo tashi a cikin littafin shu'abul iman yana hadisi na 7607 wannan tabi'in yana cewa man zulima falam yantasir bi yadin wala lisanin in kana so ka ga mutumin da Allah ya zuba ma rayuwarsa haske a duniya kafin a je lahira shine wanda an zalunce shi bai rama da hannu ba bai rama da harshe ba bai rama da hannu ba bai rama da harshe ba walam ya haƙi bi kalbin sannan zuciyarsa ba ta ƙudurta iyayya ga wannan mutumin ba yana da wahala amma in ka iya samu fa fazalaka yubi nuruhu fi nasi Allah zai zuba maka haske da duniya sai ta shaida abin yana da wahala saboda shedan yana amfani da shi ya ga cewar ya raba mu da yan uwantaka na musulunci musamman idan kiyayya ta kai ga zagi har aka kai ga zagin ka to shedan yana zabura ka akan sai ka rama kuma rama wadda za yi dan yana raba ka da wani haske wanda Allah ke zuba mu bayinsa na kwarai ka'idata karkarama da hannu karkarama da harshe sannan zuciyarka ma katta ta kiyayya ga wannan mutumin in dai kiyayya ne saboda abin da ya maka sai dai saboda sabon Allah mu karanta wannan hadisi guda shine hadisin 424 haddathana Ahmad bin Isa qala haddathana Ibn Wahb shine Abdullah bin Wahb al-Fihri akhbarani Amr bin al-Harith an Yazid ibn Abi Habib an Sinan bin Sa'd an Anas wannan hadisin anas bin malik wancan hadisin muka karanta hadisin abu huraira ga hadisin anas amma in ka duba lafazin hadisin duka iri ɗaya ne an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace almustabbani ma qala masu zagin juna laifin abinda suka faɗa fa'alal badi'i yana kan wanda ya fara zagin hatta ya'tadiyal mazlum har sai fa sai wanda aka cuta din ya wuce iyaka idan wanda aka zalunta ya wuce iyaka ta wajen ramawa to zunubin yana hawa kansa wato ya daɗa kawo hadisin ne ta wata riwaya don ya nuna ma hadisin da ke magana akan cewa idan mutum ya rama zagi bayi da laifi a wurin Allah matukar wannan zagin bai shafi ƙarya ko ƙage ba sannan bai ƙetara ga iyayen wanda ya zage shi ba hadisin ya zo daga sahabbai da yawa ba wai abu hurai da kadai ba ya kawo hadisin Anas bin Malik kuma ba su kadai bane akwai Abu akwai Sa'ad bin Abi Waqqas sa yana sunan Ibn Majah akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud hadisin sa yana sunan Tirmidhi akwai Abdullahi bin Mugaffal shi ma sahabi ne hadisin sa yana al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam at-Tabrani wadannan sahabbai duka sun ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fara zagi shi yake ɗaukar laifin zage-zagen da aka yi matukar dai mai ramawa yana ramawa daidai kuma abin da ke ramawa din bai shafi haram ba idan babu laifi ga ramawarsa to ba a bashi laifi ana ɗora zunubi ne akan wanda ya fara zage. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ke tambayar cewa ko musulunci ya ba da dama akan a karbi bashin kudin banki a yi kasuwanci wato commercial bank wato duk wani bashin da zai zama akwai kudin ruwa haramun ne ga musulmi kudin ruwa shine interest za ka karbi kudi bashi ka dora wani abu lokacin biya yana da hukuba mai girma a wajen Allah subhanahu ta'ala wanda malamai sun yi maganganu a kai saboda hadisai da dama da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan amsar tana fatawar lajina mujallar na goma sha shida shafin gari da tamanin da biyu mai wannan tambayan ya ce mutum zai iya zuwa da matarsa supermarket ya yi sayayya alhali tana niqab halal ne mutum ya yi tafiya da matarsa ko ina idan ta yi kyakkyawan shiga babu wani saba ka'ida ta musulunci halal ne annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ta ziyarce shi yana itikaf kuma ya tashi ya rakata yana tafiya da ita don haka tafiya da mace matarka ba laifi ba ne matukar shigan da aka yi da yanayin tafiyar da ake babu wani abin da aka saba ma ka'ida kamar yadda ibn al-usami ya magana cikin eh, liqa'u shahri yana juz'i na 20 yayi magana kan wannan mas'ala din fitan ba laifi ne yanda aka yi fitan shine laifi yake shigowa wanda ko yana tambayar hukuncin ikama shin ita ikama wajiba ce ko ko sunna sunna mai karfi ikama wajiba ce akan musulmi amma kuma ba ta da alaka da sallah don haka dan ba a yi ta ba baya sa a ce sallar ba ta inganta ba amma da ikama da kiran sallah duk wajibai ne wannan ya zo cikin tamamul minna shafin 155 da kuma fatawar lajina a mujalla na shida shafin 810 mujallar shida shafin 86 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك